Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. gawa ishirin aka gano yayin da kuma wuta ta kona goma sha tara shine sakamakon wata gobara da ta tashi a yau da safe a makaranta fn da ke birnin maradi za ku je wani ma'aifi da ke neman ɗiyansa a likitar maradi a yanzu haka sadaki za a biya shi bisa ga matsayin amarya a menusurwa yankin difa wannan ne daga cikin matakan da hukumomin gargajiya suka ɗauka domin rage kuɗin aure wacce hanya ce za a bi domin shirya wani wantaran kaya amsa tare da metar abdullahi abubakar shalari a cikin rahotonmu na musamman tuma da yanzu ga labar naku ɗaya bayan ɗaya yara 20 suka mutu 19 kuma wuta ta raunata su su ne suka biyu a cikin wani mummunan sakamako a wata gobara da ta tashi ayu da safe a makarantar firamare ta afn da ke birnin maradi azuzuwa zana takwas ne suka kone wanda ya jawo al'amarin asarar rayuka wasu uwaye ba su da labarin ɗiyan nasu daga cikinsu akwai alhaji ibala da ke neman ɗansa da ɗiyan wansa a cikin rahoton muhammad mamman abin nan wallahi ya yi garab sosai saboda yaran da suke da sauran numfashin ma ka gansu ma dai abu ne sai a hankali za ka ga kunwa ne ke ta hitowa daga cikin bakunan su gaskiya abin nan bai da kyan gani na shiga na diba yara na akwai yaro dan magaji na ke wanda nake bima kuma akwai dan amini na duka ba wanda na gani cikin gaskiya nan dai na ga dan wani aboki na na ja shi na je na gwada mashi yaron gaskiya yaron bai ma dibuwa tunda shi kan shi uban sai da ya raka kiran sunan yaron da kyar yaron ya amsa kai uban bai gane yaron shi ba sai da ya raka kiran wani kai ne na yace baba sannan ya gane shi to ai akasari wani dan dan uwanka ne ko danka da ka ji labari zo ka zaburo ka tawo ka ga ya abin yake ciki yanzu ma cikin nan na ga yaro ya kai uku wanda ya rasu dan ciki na gagawa uku na buɗa na dube su na gani na tsammanin ko akwai ɗayan dan uwan na duka ba su ciki ya hukumomi sun dauki mataki kan wannan kalasoshi na zana tun musamman abu ga yara tun da kaga wuta yaro bai san ina zaya ba in babba ne yana iya bankan zana ko wani abu mai kama da haka haka wata gobar ta tashi a yau da yamma a makarantar firamare ta gawu da ke unguwar burja azuzuwa biyu ne na zana da na tanki suka kone babu asarar rayuka ko jimuwa daga cikin wannan gobara kuma yanzu ba a da labarin dalilinta. Mutane goma sha takwas suka mutu shine sakamakon rubzawar wasu rijiyoyin haƙar zinari kusan talatin a ɗan isa yankin maraɗi a ranar jiya a cewar magajin gari amadu Gerau a yau da safe gwamnan maraɗin ya je wurin domin ganewa idanunsa. Mutuna muku cewa wannan wuri an buɗe shi ne a watan Agustan shekara ta 2021 kuma ya samu mutane da suka kwarara 'yan Nijar da kuma na ƙasashen waje. Karamar hukumar sukukuta Nijar Dogon Dutse ta zama a wani yankin karɓar haraji kan busashe na ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ba a tantance su ba. Asabar da Lahadi sun zagaya domin karɓar harajin cikin ƙauyuka Marina da Kaiwa labarin da magajin garin ya tabbatar wa wakilinmu. Ƙauyuka 43 ne na jihar Kance yankin Zandara sun ɗauki niyyar yaƙi da duk wasu tabi'u masu mai da hannu agogo baya game da ɗiya mata da mata sanwa an yi ta gaban sarakunan gargajiya da hukumomin Kance. Madan Abdulaziz Rabi Sumana, daraktar bunƙasa ci gaban mata ta yankin Zandar a cikin rahoton Maryama Nuhu. Masu garuruwa 43 gaban hukumomi gaba al'ummar gari suka alkawarin cewa daga yau ƙauyukansu za su yi watsi da dukkanin munanan ayyuka ga yara. Sun ɗau alkawarruka har takwas. Na farko ya danganta ne da shekarun aure. Nan sun ce yara mata za su bar su sai sun kai shekara goma sha shida kafin su musu aure mun so a ce sai ta kai shekara goma sha takwas amma sannu sannu a hankali hakan zai samu sun ɗau kuma alkawarin bin diddigin karatun yara don shine babbar matsalar sun yi alkawarin kuma ba matan su karfin gwiwa don zuwa gidajen likita gaskiya alkawarka ne da ya kamata a jinjinawa hankalinmu ya kwanta a yanzu da muka ga sa hannunsu cikin girka wannan aikin canjin hali za mu shirya bibiya lokaci zuwa lokaci don ganin abubuwan da al'ummomin nan ke yi kamar aiki don kuma tunatar da su alkawarin da suka ɗauka. Domin kawo ƙarshen kashe-kashen kuɗi na fitar hankali a wajen bukukuwan aure hukumomin surwa yankin Difa sun ɗauki matakin rage kuɗin sadaki bisa ga matsayin amarya ƙarin haske tare da mai martaba Alhaji Abdul Gasu Kacalla Kacallu sarkin surwa a cikin rahoton Mamman Idrisa. sadan arme shi ne yake kawo sai ka gani budurwa mai shekara talatin mai shekara arba'in to muka nan muka ce wannan bai kamace mu ba mu ne iyayen yara mu diba kar mu yi son kai kuma kar mu yi son zuciya tunda yau in ka dauka cikin kashi dari goma tara da biyar duka wanda ba su da abun su ne kuma nan duka suna so yau inda suna da hali a ce sun yi arme to gaskiya a nan abubuwa suna da tsada da yawa wanda ba kowa yake iya ba muka ce tun abin dai bai saba ma addini ba wani al'ada ne wani gargajiya ne ai sai mu ture dan saboda mutane su samu sauki muka yi zance na sadaki a farko kuma abin na kasan mani gaba daya muka yi kawai wanda yake birni da wanda yake daji amma duka dajin muka sa kamar dubu talatin da biyar na budurwa muka sa goma sha bakwai da rabi na bazawara kuma mutane suka ce to a nan mainin mu kai na budurwa dubu hamsin mu kai na zawara dubu ashirin da biyar to a nan muka saya muka ce kuma kowa ya yi amfani da shi bai yiwa ce wannan yan wani ne na wannan zai yi wannan Kusan kashi goma cikin ɗari na ɗaliban ajin CMN na kwamit ɗin dogon duci suka bar makaranta a cewar wasu alƙalumman hukumomin wurin matsal da ke janyo hankalin malaman makaranta da uwayen yara dalilin kafa wani kwamitin sa ido cikin kowace makaranta. Ibrahim Gero Magale, sakatare jiran na kwamitin cgds dogon dutse a cikin rahoton Abdulaziz Dayuma. kwamin indo mun ko kowa shidda yara a makaranta na yan aji na biyar yan aji na shidda su ma akwai matsala amma an san yan aji na shidda yaro ya yi so guda ya ba so guda ya ba so biyu bai samu ba dole a latisa ba da an ka iya sai dai a sallame shi amma abin da ke ba mamaki yan aji na biyar su da ana tsammanin su yunkura su ta nesa sai a same su suna ragiya da abin da an ka liso mana cikin kashi ɗari kusan kashi goma ga hita da makaranta to dalilin haka ne hukumomi da mu uwayen yara mun ka tauran taro don a ɗauki mataki aiki da za a kan wannan abu wannan mataki an ka ce to yanzu kowane lakol lakol ana so a kawo wani kwamiti mai kula a turanci kwamitin da zai aikin kwamitin wayin mutane kai in kuma yaro ya hita makaranta ko ya kwana bai zai kuma makaranta ba su wannan kwamiti su adda wannan yauni su tattar da uwayen shi su kuma na dalili kuma su bi duk hanyar da za su bi dan yaro na ne ko makaranta Ya za isar da saƙo da watsa shi wani labari tare da girma mutuncin ɗan adam shine taken wani horo a na kwamitin kare hakkin ɗan adam na ƙasa CNDH a wannan mako a tawa zuwa ga 'yan jarida tawa da agadas hinsa garba mamba na CNDH a cikin rahoton Abdullah Ausuk. yau muna jan tawa saboda a bada horo ga 'yan jarida na agades da tawa kun san aikinmu na sayanda shine a kula da hakan mutane kun san ku 'yan jarida kuna da aiki sosai wanda za ku yi kamar kuna wayi ma mutane kai kuna yi wasu aiki yadda ya kamata kuna kawo mu goyon baya to haka ne muka ce kawo muku horo bisa kan aikin da za ku yi kamar ya ne za ku yi ku hakin mutane ya tabbata cikin aikin ku ko da yaushe kuma an san yanzu lokacin da muna jan akwai tashi hankali cikin kasan mu to muka ce ga tashi hankali ka kuma aikin da ya kamata ku yi yaya ne za ku gama duka ku san da ko da mu cikin tashi hankali akwai hakan dan adam kuma ku yi ciyaye da wannan sai ku yi aikin ku ko da an san da kuna da iko ku yi aiki aikin nan ku yi shi daidai bisa kan ka'ida shine mu a kawo horo wanda za a ba ku ku yan jarida A bayan taron gaggawa na ranar jiya a akara kasar Ghana kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka Sidiyawo ta ɗauki niyyar ci gaba da daktar da gine bayan jin mulki a cewar shafin fadar shugaban kasar Nijar na ranar 7 ga watan eh, Nuwamban shekara ta 2021 haka kuma game da mulkin wucin gadin a Mali kungiyar Sidiyawo ta yi Allah wade da rashin girma ajandar rikon kwarya domin zaɓuka da aka tsaye da ranar 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 2022 tana kira ga hukumomin rikon ƙwarya da su dawo kan mulkin girmama eh, ƙasar a cewar sanarwar. Nijar ta zama zakara ta Afirka wajen wasan bul tare da wucewa kai tsaye a gasar ƙasa da ƙasa ta bul petanka kenan da za a yi daga ranar 12 zuwa 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 a Espan. Bayan wata gasar karo ta takwas ta Afirka ta bul da ta gudana daga ranar 4 zuwa 7 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 a Wagudugu na ƙasar Burkina Faso. Ali Sumaila, Sakataren Janar na kungiyar wasan bulo tawar tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu. Domin gasar akwai gasa iri biyu, akwai gasa a matsayin kungiya, an samu kasashe goma sha bakwai da suka zo. Abin da ya ajimilce kungiyoyi goma sha takwas cikin wasar, saboda kasar da ta karbe bakin kungiya biyu gare ta. Cikin kungiyoyin goma sha takwas ne a bugu na farko muka zaɓi kungiyoyi takwas da a samu kungiyar da duk ta zo wasan kusa da na ƙarshe za ta cancanci zuwa wasar da za a yi ta duniya gaba ɗaya. Bayan wannan kuma akwai wata gasa da ake kira daidai harbi. Maharbi guda ne ga kowace ƙasa. Maharbi goma sha shida aka rubuta kuma mu muka yi nasarar zama zakarun Afirka ta hanyar da Haruna maharbin mu Abu alfahari ne ga dukkanin 'yan wasar da shugabannin wasannin bul na petank na Niger. Don gaba ɗayansu ba su ɓoye jin daɗinsu ba game da abin da ya faru a ƙasar Burkina Faso saboda wannan ne kago na farko da Nijar cikin kungiya ta kai wasan kusa da na ƙarshen kofin Afirka na wasan Bull in Petang. Rana ta hudu ta kwallon kafa ta Super League da aka buga a makon da ya wuce a filin wasanni daban-daban na ƙasa AS Duwana ta Yamai ta doke a kokana da Leta da ci ɗaya da banza faduwar zakara Sahel Sporting Club gaban Nijelek da ci biyu da banza an tashi kunnan doki tsakanin AS Sundep da AS Fan a ƙarshen rana ta hudu AS Nijelek na gaba da maki goma sannan AS Duwana da kuma AS Police. rahotonmu na musamman a Nijar wantaran kaya na dogaro kan doka mai lamba 2020-63 ta ranar 3 ga watan Disamban shekara ta 2020 da ke shafar aikin malaman shari'a na ise ta shafi mataki biyu sai da yarda da ta dole. Wantaran kaya na shafar kayayyakin gidaje da sauran wasu kadarori akwai hanyar da ake bi in ji Metar Abdullahi Abubakar Shalare shugaban kungiyar jami'an shari'a na ise na Nijar a cikin rahoton Bilkisu Hamidu. Lauya a dokance mi ake nufi da wantare? Wantare kaya ne da ake saidawa a kawai. Mi doka ta zayyana bisa kan wantare. Ayar doka ta 2020 mai lamba 063 ta ranar 3 ga watan Disamba 2020 mai kayyade matsayin jami'in shari'a Ice da Justice ta bayyana kayan da ake wantare su zan kayan ɗaki ne, jarin kwasuwanci gidaje, kayan aiki, jirage da makamantansu na kan teku, na kan kogi duk kayan da ya koma wani gine-gine a ƙarshe. Yaya ake gudanar da wantaran? wantare kala biyu ne akwai wantaren bukatar kai misali wata harabar ma'aikata na iya ɗaukar niyyar yin wantaren albarkatun dukiyarta kamar motoci idan sun kai wasu shekaru suna aiki zanna na tafa idan sun kai tsawon wasu shekaru suna aiki suka shiga wani hali to harabar ma'aikatar na iya rabuwa da su ta hanyar yin wantare da farko sai an tantance su ta fuskar wani gwanin aikin akwai kuma takardar izinin hukuma hukumar harabar da ke son a sake zubin motocin da za ta saida a ba da izinin aiwatawar sakewar da zaran an samu izinin yanzu kai sai a sa su a hannun jami'in shari'a ishe da justice shi kuma zai aiki ne tare da wani gwanin jami'in shari'a da zai fasalta wannan dukiyar domin ya kayyade masu darajar farashin da suka kama kanan ishe da justice ya yi kasahin sa farashin bayan sanya farashi sai ya wallafa tallar ranar wantaran sai a zo gaban kowa bisa tambaya da sa murya wake iya saya kaza wanda ya fi ba da tayi mai kyau shi ake saidawa a takaice dai abin da ake ce ma wantare shine wanda aka so da niyyar sa kai gaban jama'a mafi yawa a harabun ma'aikatun gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu haka ne ake yin wantaren akwai wantaren tilasawa kamar yadda sunansa ya nuna saidawa ce da ake biyo bayan sa bakin kotun shari'a kamar ana bin ka kuɗi da ka kasa biya to wanda ke bin ka na iya kai kararka sai a sa hannu ga dukiyar taka a tantance kudinta a saida ta domin a biya wanda doka ta ba wa gaskiya hanyoyi biyu kenan da ake yin wantar na bukatar sa kai ko wanda matakin da doka ta koti ta gindaya da jami'in shari'a ishe da justice zai zartar da saidawar domin biyan bashi. Pour la créance. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da balkisa Hamidu a cikin labaru da harshen zamanci a sha shaurare lafiya.